wanda ya kawo mu wannan wuri kuma daidai lokacin da muke cigaba da karatun wani tafsir kamar da muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da yanzu Allah ta'ala za mu ci gaba inda muka tsaya yau muna yammacin juma'a sha hudu ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wannan shekara ce da sha hudu ga watan uku da biyar aka lalata turawa ba ku gushe ba muna cikin suratul yusuf jiya muna cikin ayata 24 lokaci ya muna hale shi za ka ma za ka sake karanto muna ta 24 din zuwa inda ya tawaka wala kada hammadihi wa hammadiha Thank you. أنزلنا

يوسف أعرف نعم. ولقد همت به حقيقة ta himmanci da ya sadu da cewa wani abin ya ɗarsu a ranta game da ita laula an ra'a burhanan rabbi in ba da ya ga wato ta hujja daga wurin ubangijin sama hujjar ubangijin sama kazalika wato wannan lamarin ya gudana a haka ne da na fi an hutu'a don mu kawar masa da mummuna wal fahsha da kuma aikata alfahasha innahu min ibadina al-mukhlasin lalle shi annabi Yusuf yana cikin bayan mu sarkakan uwa to inda muka zane su bakal ba da sai suka yi riga riga ya zuwa kofa masu suka tsere ya zuwa wurin kofa faƙaddar ƙamisahu min duburin sai ta yaga masa riga ta baya sayi da ha sai suka tarar da mai gidanta wato shi ne mijinta ladal babi a wurin kofa qalat kawai sai ta ce ma jaza'u man da bi halika su'a ta take ga shi mijin nata cewa ba abin da ke sakamakon wanda ya nufi ya aikata mummunan abu da iyalanka wato shi ne alfasha ta zina illa an yi jana kaɗai sai a saka shi kurkuku a azabun ali ko kuma a masa azaba mai radadi kada shi kuma da yi a bangaren sun sai yace hiyara wa da ni an nafsi ita ce ta neme ni kaina wa shahida shahidun min ahli sai mai shaida daga cikin mutanen sai ba da shaida ko ka ce wa shahida shahidun min ahliha sai mai hukunci daga cikin makusantan da yan ta ginin sai ya yi hukunci hukunci shi da in kana sami su hukun da ne mahulin idan rigarsa ta kasance wato hanya da ta ne kan gaba fa sadaqa to ita matar ta yi gaskiya wanda yi tsohon ya daidaita shi ne fasa da kan wa huwa bil kadiri shi kuma yusuf ke ne ya kasance cikin masu ƙarya a yayin da yake hira wa dasi an nafsi in dai rigarsa an ya ga sanye ta gaba wa in kana kami su hukun da min jumhurin amma idan ya kasance rigar shi an ya ga sanye ta baya fa kan da ba ita matar ta yi kayya wa huwa min da sadiqin shi alaihi salamu da cikin masu gaskiya a cikin abin da ya faɗa don haka ita ta faɗi zai zama kayya ne kenan falamma ra'a sami fahu a yayin da ya ga rigar annabi Yusuf kudda an yaga ta min duburin ta baya qala sai wato yana mai dogaro ga wannan hukunci da aka yi sai ya ce hu min kaidi kunna wannan lalle yana daga cikin makircin wani makirci ne zai kawai kashi ne amma duk abin da kika faɗa ba haka ne ba inna kai da kunna azim lalle makircin hukuma ta mai girma ne kwarai da gaske yusuf wato ya kai yusuf arif an hada ka kawar da kanka game da wannan wani abu ka fita sha'aninsa Ke kuma wasu da firi ne zan ki nemi gafara ga laifin abinda kika yi na laifi a cikin wannan matsala to ki nemi gafara shi ne wasu da firi ne zan inda ki kunti min al-khati'in lalle kike kasance cikin masu aikata ganganci inda ki kunti min al-khati'in ki kasance cikin masu aikata ganganci wannan shi ne ba mu gushe ba muna cikin wannan kisa ta annabi su alaihi salatu wassalam tahdidan game da abin da yake gudana da annabi yusuf alaihi salatu wassalam a cikin gidan azizu misra tare da matarsa a wannan makircin da ta shirya masa jiya mun ga da labari ya gudana ta yi filan filan da sosai ta shigar da annabi su a can ƙuryar gida ta kukkulle duka ƙofofi ta kuma shirin zai kamata ka zalika ta sallama kanta da annabi su alaihi salatu wanzara. don haka ta ce mishi kawai yanzu ya aikata alfashe da take bukata da ita ta yi wannan shiri da wannan kimci da wannan sallamawa saboda ta riga ta sallama ta yarda da cewa irin tsarin da ta yi babu mai ganin sanadun abin da ya gudana babu da iya bayyana to amma shi annabi Yusuf alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya kare shi don haka lokacin da ta sai duk abin da ta yi daga misali ta bukace zai kusance ta sai da kariyar ubangiji ta ala ta ce Allah ina neman tsarin Allah ga fadawa cikin irin wannan mummuna aiki ya nemi kariyar Allah sannan ya faɗa mata wasu dalilai guda biyu daga cikin dalilan da suke nuna cewa ba zai taɓa yiwa da wada cikin wannan alfasha ba shi saboda da lamarin yake ubangiji ta'ala ya kyautata mashi ya kyautata mazauninsa da makomarsa ko kuma shi mai gidanka azizu bisra kenan ya kyautata mashi ya kula da shi to Allah ta'ala bai mishi irin wannan kyautatawa ya tsallakar da shi daga dukkan inda ya fito wuri wurare masu wahala to ba zai yi saba ba Allah tabaraka wa ta'ala da irin wannan ihsani da Allah ya baka ba a dai bangaren kuma shi ma mai gidan nan wanda yake shine mijin matar da take dai mai ya aikata alfasha da ita ya kyautata mashi hakikanin kyautata. ya kula da shi to ba zai yi ci amanar shi ba ba zai yi ci amanar shi ya haɗince shi ba sannan wani dalili shi ne ya gura mata cewa irin wannan kyautatawa da Allah ya mashi da kuma irin wannan kyautata da shi mai gina ya yi mata in ya sake ya afka cikin saba ma Allah ta'ala ko ya fada cikin cin amana shi mai gidan babu shakka ya yi zalunci abin da ya zai zama sunanta zalunci da cin amana to yadda lamari yake kuma su a zalimai ba su cin na to bina a kawai ga dalilan ya nuna masa abin take nema sam sam sam ba zai taɓa yiwuwa ba to shi ne ta Allah ta wa ta'ala yake ba da labarin ah, abin da ya faru bayan wannan cewa wani kada Ahmad a hakika ita matan nan ta yi niyya ta yanke hukunci ta yarda ta sallama a kan cewa za ta sadu da annabi su alaihi salatu wassalam wa hamma biha shi kuma yi sun, alaihi salatu wassalam a bangaren sa zuciyarsa ta tsarsa masa sabon shine shi ne biha wa hamma zuciyar shi ta tsarsa sabon wannan mun faɗi cewa shi hammu din iri biyu ne akwai hammu wanda yake yana nufin nufin abu a yanki cewa za ka yi akwai kuma hannu da ma'anar khasiru kalbin wa hadisu nafs abin da zai tarso a ranka abin da zai zama shi zuciyarka tana ambata maka shi muka ce ita hannu na da wala da hammad Shi shine ta yi niyyar annabi yusuf da da ita wato jazman a yanki kawai amma wa hammadin har shi annabi su alaihi salatu wasallam hammadin da ya mata muka ce shi ne zuciya shi ta kasta wannan kuma ya ji wannan a cikin ranka amma ba ya yi nufin ya sami lissafi ba ina fatan gaji saboda kuma muka ce na ta daban na annabi yusuf daban ita na ta cikakken niyya ce a yanki shi kuma na shi kawai ɗarsuwa ne a cikin rai shine wa hamma ha kun gane ko wanda muka ce don haka ma na cewa wa hamma ha wato shi annabi su alihi salatu wassalamu ay khatara zalika ala qalbihi wa haddathat nafsuhu bil ajr shi wanda ya tsaro a ranta ko a zuciyarsa sannan ran shi ya ba shi labarin wannan bi muku sabal jibiliyyati tabi'iyyati albashariyyati bi sifatihi rajula wato game da abin da ɗabi'a ta mutum take hukuntawa tare da aka yi cewa shi namiji ne ina fatan gani da wannan muna cewa da abin yake shi ne dukkan wani mutum wanda yake namiji ne lafiya lau yake aka ce wani dalili ya sa kaɗe ta dausa mace har ka jiro mashi da zance makamancin wannan to shi ma dole cikin zuciya shi a san wannan labari ko gane wannan ba to shine muhammad hadi ba ka kaɗe ta da mace ba da yawa mutane suke gani mata na wucewa haka kawai wannan sha'awa ce wacce an ce Allah ya gina da cikin zuciya ko ne namiji kuma su ma mata a ɓangaren su sun zama da suna yin hamu da irin wannan to shi ne abin yake yi alaihi salatu wasalam shi ne wa hamma biha da aka muka ce fa hammuhu biha bi ma'ana khasir qalbin wa hadithi nafsin amun da ya mata yana dukkan abin da su ga zuciya da kuma zancen da zuci take yi muka ambaci cewa wannan hannu kamar irin abin da yake kasancewa na hannu sa'in niyyar da mai azumi ke yi ko irin abin da mutum mai azumi zai tsarka a yayin da ya samu kanshi cikin yanayi mai zafi gaban shi sai ga ruwan sanyi da ma wani abinci ko wani abin sha yana cikin shirwa to ko ka tambaye ne ko baka tambaye ne ba kai ka saba ku shakka mai azumin nan kan yana karsa ruwan nan a ransa ko gani ba yana karsa ruwan nan a ran shi saboda yana sha'awar su kuma yana cikin bukatar su amma tsoron da yake ma Allah ta'ala a matsayin da mai azumi shi yake hana ya sha ruwan ko gaban mutane ko shi kanai amma a ran sai yakan ji kamar ina ma a ce shagon nan wanda shi ne khasirul qalb in wanda ya samu annabi Yesu alaihi salatu wa salam kuma shine wa hamma biha kun gane ko da haka muka ce hammin ita wannan matar yaxtalifu tamaman an hammi Yusuf biha na ta yana da gwamnati da nashi ita zai ce hukunci ne kai tsaye a yadda shi kuma abu ne kawai jirgin su a ranta, wallahu ta'ala a'lam to bayan wannan sai ce laula an ra'a burhana rabbi laula an ra'a burhana rabbi in ba da ya ga hujja hujjar ubangiji shi ba laula an ra'a burhana rabbi in ba da ya ga hujjar ubangiji sa to ita ma wannan jumlar ta laula an ra'a ko ne ibara laula an ra'a burhanan rabbi tana daga cikin abin da yake dauke da nau'i na iskaliya a wannan makafa'i na wannan kissa jamali zai da tsatsi rahimahullah wato yake cewa ma'anar zancen Allah madauke sarki da yake wa hamma biha laula aqwa burhana rabbi wato shikali da yake sai ishara zuwa gare ta shine cewa ku kiyaye wa hamma biha laula aqwa burhana rabbi a zahiri a tare suke ko ba ne ba a zahiri ne a tare suke to warware wannan ishaliya shine jamal ibn al-qasimi rahimahullahi yake cewa wa ma'ana qawlihi wa hamma biha laula arra burhan rabbih ma'ana wannan magana na cewa wa hamma biha laula arra burhan rabbih ai laula ru'yatu laula ru'yatuhu burhan rabbih la hamma biha laula ru'yatuhu burhan rabbih la hamma biha kuma dan shi annabi ya ga dalili dalilin ubangijin ba da ya yi hammu da ita da ya nufe ta kama hammat bihi kamar da ita ta yi nufin ta yi tawakurin da wani wani asuma saboda dukkan abin da suke sa haka din sun samu wato kashe dukkan wasu dalilai da suke hukunta sun samu a wannan mawkin walakin na hura a min ta'ayyidin lahi lahu bil amma annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya ga irin yadda Allah ya karfafa shi da hujja da dalili ya ga ma sarrafa anhu su abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo da nuna da shi wal fasha da al fasha wa kana hamuhu mukhtalifan an halbiha saboda kan nufin da annabi Yusuf ya mata sai zama ba irin nasa ne ba shi muka ce nashi darsuwa ne a zuciya amma ita nufi ne a yanki sai yace wa kana fil kalami taqdimun wa tufakka anna fil kalami taqdiman wa ta'khira wa kana fil kalami taqdiman wa ta'khira sai ce kuma wannan jumla cikin ta akwai saka abin da ke gaba ya koma baya wanda ke baya kuma a kawo shi gaba shine taqdiman wa ta'khira kun gani wato ku lura da siyakin yadda yake a cikin wannan jumlar muna da abin da ake da shi lau da bayan ta aka sa la aka ce laula ita wannan laula tana bukatar jawabi zai da ka ganta kun gani ko to sannan zahiri da ka'ida ta lughal arabiyya ita wannan lau ko laula idan ta zo to takan zo ne kafin jawabinsa bi ma'ana ba ta shiga gaban ne jawabinsa ba ta shiga ni ba ta shiga gaban jawabin wato da sun ce jawabin ta bai bai menene ita ce ya kamata zama warko kun gane kafin jawabin naka ita ya kamata zama warko kafin bi kafin jawabin naka da haka takadimi da ta'khiri da shi da malik bin qasim ke shara ya faru shi wannan jumla shine yadda yake a zahirin qur'ani wa hamma biha law ja'a ra'a burhan rabbi to sai ce asalin zance shi ne laula an ra'a burhan rabbihi la hamma biha laula an ra'a burhan rabbihi la hamma biha shine asalin zance yanzu la hamma biha shine jawabu law laula kinan laulan an ra'a burhan rabbi in ba zan da ga hujja daga ubangijin ta ba hujja ubangijin ta balla amma ni hada yayi nufi da ita kamar da zai da can shi to shine ma zancen sa can sa fa da fil kalami taqdiman wa akhira ya baki akan da ya hukunta ko shi da ya tafi akan da da zo da bayanin wannan da abu hatim razi ya tabbatar da cewa cikin zancen nan akwai takalimi da ta'khiri haka Abu Ubaida shi ma rotuwa ce haka sannan ambaci zancen Abu Hayyan mai tafsirin al-Zahr muhit shi ma Abu Hayyan ya tafi akan cewa akwai takalimi da ta'khiri cikin zancen nan a yadda shi Abu Hayyan yace yana bayani akan wannan wa amma biha laula an ra'a burhana rabbih yace asalin sa shine laula an ra'a burhana rabbih la amma biha yace naziruhu قارفت الإثم لولا أن الله أصمك قارفت الإثم لولا أن الله أصمك yanzu asalin zancen shi ne laula an da Allah a su makalla ƙarasar isma laula anna allaha asabaka ba don Allah ya kiyaye ka ba Da qarafta al isma da ka abta ko ka aikata zunubi amma yake sukan ce qarafta al isma laula anna allaha asabaka yanzu qarafta al isma kuma shine jawabi na ne na laula amma sai aka gabatar da shi ta laula ne aka bi aka jinkirta ka wannan shine wallahu ta'ala akwai kuma malamai da suke cewa ita wannan lauba wadda aka makala mata la a jikinta suka ce ma dama ita ce lauɗin nan wace ka sani a babin nahu wadda ake ce mata harfin tina'in limtina harfin tina'in limtina wa harafin da yake gwada abu kaza bai yi ba saboda kaza da masu nan tafi nan harfin tina'in limtina sai suka ce inda ita ce wannan to jawabin ta bashi zakwa gabanin ta jawabin ta bashi zakwa gabanin ta Allahumma sai dai in wani abu ya yi ishara zuwa ga dalili da wata jawabi amma shi jawabin kararai ya zo gabanin da suka ce ba yan saboda ita wannan lau laha sadara fil kalam kullum ita in za a yi jumla ita ce farko tana da sadara a cikin zance kun gane ko don haka jawabin ta ba zai yi a ce ya gabace ta ba da suka ce saboda la'akari da wannan ka'ida faɗan Allah ta baraka wa ta'ala wala kada da yi wa hamadin laula an ra'a na rabbi sai suka ce yadda za a fita daga wannan ma'azaf ko wannan ishaliyar shine ka ɗauka cewa faɗan Allah ta'ala wa laƙaɗa hammat bihi wa hamma biha nan wurin zancen ya ƙari gaba ta farko ta zancen anan ta kai jumla anan ta kai wa laƙaɗa hammat bihi wa hamma biha wannan jumla ce anan ta fara nan ta kai ina fata kuma gani amma faɗin Allah ta'ala laulan an ra'a burhanan rabbi wata jumla ce sabuwa to idan wannan wata jumla ce sabuwa sai suka ce abin da ya faru shi ne ita wannan nan. ko laulan din nan wanda muka ce haka fice ta imtina limtina wanda tana bukatar jawabi wanda muka ce kuma jawabin ta bisa ga ka'ida yakan zo ne a bayan ta ba gaban ta ba sai suka ce to jawabin ta mahzuf sai ka kaddara shi kun gani don haka wala kada habbat bihi wa hamba biha jumla ta farko kenan laula an ra'a burhana rabbih la hamma biha mithla hammiha ko gani ba jumla جملة تديم شيني لولا أن burhana برهان la لهم biha mithla هم هذه la هم biha mithla هم shi aka shi aka shi ne kuma شيء أكد sai kai in ka kaddara wannan falsafa to sai ka ga duka an fita daga wancan wancan mutan ko wancan mutan ina fatan gani to wannan shi ne suna faɗin wannan ne la'akari da cewa abin da ya tabbata wani malaman tafsiri wanda ke kan manhaji na kwarai shine kawai cewa hakkun da ita matan da yana da ruwan da na annabi Yusuf saboda kada kace ce bi da wala kada habbat bihi wa hamma biha mun fashi wannan sako magana ta kai ko gani ba ta yi ta ce shi shi kuma ya yarfa wannan aranta shi ke magana ta kai yana to amma laula an ra'a burhana rabbi in ba zan da yagga hujjan ubangijinsa ba la hamma biha mithla hamdiha bi ya ya nufa ce ne ta nufashe shi amma saboda ya ga burhana rabbi sai aka ne saboda lafzul mace da ma harfin tida'i ne limtida'i to wannan shine wallahu ta'ala a'lam kun gane ko saboda kai ga wannan ka ba ka kace ayi takalimi da ta'khiri cikin zancan nan babu magana takalimi da ta'khiri ka abin da ka fahimta jawabu law mahdhufun take kaddara shi ko shi kenan kuma ba ka da su iskaliya saboda jawabin ya riga ya zo bayan lamari wannan shi ne wallahu ta'ala alam amma ba ta da ce burhanar lauda a ra'a burhanar rabbihi to shi wannan burhanar rabbihi alladhi ra'ahu wato hujjar ubangijinsa wadda shi annabi sun ya ganshi ko ya ganta da hujjar kenan wace ita ce ta hana da ya hammu da matan nan irin hannun da ta yi mata to shi kanta wannan burhanar rabbi din malamai sun yi ta kai taho da maganganu daban-daban wajen faɗin menene burhanar rabbi din ina fata gani a kokarin haddade cewa menene burhanar rabbi alladhi ra'a ko alladhi ra'ahu ne shi Kuma da yawon ya fi samu a wurin daban-daban wasu malaman suka shi? burhana rabbihi da ya gani shi ne wai a yana tsaga kanshi a rufin ɗakin sai kawai ya za a rubuta wala ta kana buzbina inda kuka na ta wasa a yanzu wani abin da ya gani rubuci a rufin ɗakin shi ne burhana rabbi wallahu alam waɗansu malaman suka ce yana ɗaga kansa kawai sai ga hannu haka an wasa da hannu kun gani a jikin hannu an rubuta masa wa inna alaikum lahafizin wa inna alaikum lahafizin a jikin hannu. wato ana gaya masa cewa akwai masu tsaro a tare da wani da alaƙo da hajji ne ke nan kira ban kati ne alamuna manufan haka ɗaya ka noma da tafi hannu a cikin sa rubuta wani alaƙo da hajji ne suka ce wanda shi ne burhana rabbi kun gani ko wasu malamai suka ce ba wannan ne ba abin da ya faru shi ne yana cikin wannan yanayi sai kawai an kwana masa kira kawai ji kira aka ce ya yi musu anta min al-anbiya anta min al-anbiya fa kaifa ta'malu amal as-sufaha aka ce haba yu kai su kana cikin annabawa ha ya za ka zo kai aiki idan aiki na wai to suka ce wannan saurin da yake ana ga masa wannan shine burhan arab kun gane ko wasu malama abin da suka ce shi ne. burhanar rabbihin suka ce shi ne yana cikin wannan matsayin ya duba haka a gefen jikin gini ginin ɗakin gina. kawai ta ga tsoron annabi ya koba mahaifinsa kenan jikin ginin ɗakin jikin ginin ɗakin ya kamar da uban su tsaye kamar hotonsa jikin ginin ginin ɗakin ya sa ya tsanta a baki ya ci da haka wato alama kamar yana jin haushi ko gani ba sai ga sura annabi ya suka ce abban an yulaka hu ya tawa'adu kamar ya cije ya tsantsai da masa wato kashe ne cewa kai hankali wanda aka fara ce da wannan hoton da gani na ba shi ta cikin shi ne burhanar rasul wasu malamawa a abin suka ci cidi burhanar rabbihi ne wai ita matan nan a lokacin da ta yi duk shirin da ta yi da filatin da ta yi ta ba shi dama take da shi haizalak to har ta ce mishi haizalak ɗin wai sai ta zai tauri akwai wani gunki a cikin ɗakin akwai wani bunki a cikin ɗakin sai ta ɗauko wani ƙyalle sai ta lullu da gunkin shi ne sai sai sai wada me yasa kika bai wannan sai ta ce a ah, ai shi ubangiji da ne ina jin kunya ya ganda cikin wannan yare sai shi annabi sai ce mata ana haku an astahayya min rabbi shi ne da cikin canta in ji kunya ubangiji da ba ke da zaki ji kunyan wani abin da aka saka irin wannan ba kun gane ko to saboda ka wai wannan da ta yi wa tuna masa Allah ta'ala a ya ga dace shi ne ta cancanta ya ji kunya ubangiji ta sama da ita da take da wancan wata rashin kunya kada gumke da ta a cikin wannan yanayi to shi ne burhana rabbi da to haka dai zaka ga wannan magana wadda sai kamar da ita cikin littafin tafsiri daban-daban amma da abin da a hasilin magana shine cewa dukkan waɗannan sun tuka da wayan din ambata da ma wasu wayan da ba wannan ba za ka iya ganin su cikin wasu da wani tafsiri malamai suka ce dukkanin su ba ɗaya daga cikin su da aka rusu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin su babu wata riwaya marfu'iya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan babu ɗaya daga cikin su da ya inganta cewa wani ne daga cikin sahabbai ya faɗi haka maganganu ne kawai na malamai wasu isra'iliya ne ba shi yasa alhajin ne kasirin a tafsirin sa bayan an ambace su daga cikin su sai ya ce wala hujjata qati'atan ko wala hujjata qati'a ala ta'yin ala wa ala ta'yin shay'in min dhalika yace babu wata hujja bayanki hukunci a yanke ala ta'yid shay'in min zalik akan ayyana wani abu daga cikin waɗannan ababe da malamai suke faɗi cewa su ne murada rabbi fasawaru ita saboda ka abin da ke daidai a wannan wuri shine an yi tsalaka kama kala qala Allah ta'ala ayi itlaqin burhana rabbi kamar yadda Allah ya ce kawai ya kake ya ga burhana rabbi iya kake da me burhana rabbi wallahu a'lam shikenan tun da duk abin da ake faɗi a riwayanci ba ku abin da suka yi kama kuma maganganu sun yawa burhanar ran biyu kan ya zama abu hashe da biyar to ne daga cikin sun da bayyana duka zama su ne burhanar ran biyu ko ne ba duka wanda suna zama da burhanar ran biyu dole ne dole ne in ma za ka kaddara ai guda da burhanar ran biyu to dukkan kaddara kaddara da mutane ke suke a wannan idan da wani abin ba annabi ne fada ma ba ruwa wani daga daga cikin sahabbai ba kaga kamata ya kamar shi kawai da Allah tabaraka wa ta bar shi ya kasake ni sai ka huta makanka wani shi ne shine la zara burhan rabbi zai ce kadalika lin nafsi ta'an hukuma wa fasha kadalika wato kamar haka ne wannan abin ya gudana Allah ya kaddara gudana abin a haka lin nafsi ta'an hukuma wal fasha domin wato Allah ta yake cewa domin mu kawar mata da mummunan abu da kuma alfasha al'amari ya gudana haka akan wannan sura sai da Allah tabaraka wa ta'ala tsere da annabi Yusuf alaihi salatu wa salam da manufa ko hikimar haka shine Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo masa da asu'a wanda asu'a din yana nufin dukkan wani abu da yake munana wa annabi Yusuf duk abin da zai munana shakhsiyarsa da mutuncinta, to Allah ya shirya masa wanda abu ne kuma ba shi kariya zai ya kare shi daga wannan Walfasha kuma domin Allah ya kawo mata da alfasha asalin alfasha suka ce shine kullu amrin mufridin fil dukkan wani abu wanda ya faifaye a cikin mu duk abin da ya zama mummuna ne munin sa ya kai gaya shi ne ke mishi alfasha amma nan wani suka ce yana shiga cikin alfasha a dukulan awaliyyar wannan alfasha kan zina da ita matan da take nema to haka linasir fa arhu su a dan muqawmata da mummuna abu shi ne muka duk abin da yake nuna nashi wal fasha kadalika dan muqawmata da fadawa cikin alfasha kan zina shine wal fasha kun gaji ko Allah ya wani tsari ne zai tabbatar masa da wannan abubuwan ya kare shi daga fadawa daga cikin duk daga cikin abin da yake ah, zai na shi kazalika ya shi da fadawa daga cikin alfasha ta zina kazalika la anhu su'a wal fasha innahu min ibadina al mukhlasin ce lalle shi annabi Yusuf salatu min ibadina yana cikin bayin mu al wato zababu ko kace wayanda muka zabe su ita wannan jumla bayan an ba da labarin abin da ya faru har aka zo ga faɗan ka zalika li nafsi fa an wasu a wasu asha Ya aka ce innahu min ibadina al-mukhlasin malamai suka ce wannan jumla ce ta'liliya jumla ce ta'liliya wato me yasa dukkan waɗanda abubuwa suka faru innahu min ibadina al-mukhlasin wato saboda shi annabi Yusuf yana cikin bayin mu waɗanda muka zabe su shi yasa duk abin da ya faru a bayanin da ya gabata ya faru ta'lil ne ko gani ba dama daga cikin abubuwan da ake talibi da su a usulance akwai jumla ismiya wacce ta fara da inna da sunanta da khabarinta innahu min ibadina al-mukhlasin kama kace wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa' wala tankihu ma ta ka aba ukum min nisa da ce bi inda hu kana maqtan wa sa'a yanzu eh, wannan shi ne ta'lil kadhalika linasrif anhu su'a wal fasha innahu min ibadina al mukhlasin kun gane ko sanai ta kalmar al-mukhlasina a kiranci an karanta ta da fasaha ga lamu kamar da muke yake a masahin da ke hannun mu al-mukhlasina da fata ga lamun da ma'ana sai da nufin al al-mustafai ko ko wato wa'anda suke Allah ta'ala ya zaɓe su ya zaɓe su ya tsarkake su shi ne al-mukhlasuna ko al-mukhlasuna kenan da fata ga lamun ɗaya tun da makon da ya fata gari ah, cewa annabi suna daga cikin bayan Allah al-mukhlasina da wannan ma'ana malamai suka ce Allah ta'ala ya sifanta wasu annabawa da irin wannan sifa kamar da sifanta annabi alaihi salatu wasallam cewa yana daga cikin bayan sa da da ya zaɓe su ya farkake su misali ya sifanta annabi Ibrahim da wannan ya sifanta annabi Ishaq da annabi Yaqub wa kulli ibadana إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار سيكي إنا أخلفناهم ها بخالصة ذكر الدعوة الشاهد إنا أخلفناهم بخالصة ذكر الدعوة فشيني مخلصين اليوم فنم شكون نفسك bayan inna akhlasnahum bi khalisati dhikra da sai ke cewa wa innahum indana lamina al-mustaqin al-akhyar kaga duk bayani ne na cewa zababi mai ne wanda Allah ya tafi shi a matsayin na annabawan Allah kenan annabi Musa ma Allah ya ga mana wasu fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa zkur fil kitabi Musa sai ce innahu kana mukhlasan وكان رسول النبي يعني مش يعني موسى بس مخلصا زابت مني أو الله يا زابيش وكان رسول النبي يعني طب لك شنو عدل يوسف على الكراش اللي شوى من إبادنا المخلصين هم قاعد يفهم دام دي معناها كبيرة وانا شيني الله تبارك وتعالى يا نبي النبي يوسف كمثل أكثر عنا ما هو المكان بدأ sannan mukhlisin akan karanta ta a wata qira'a innahu min ibadina al-mukhlisin mukhlisin bi kasri llahi sai zama ismul fa'il kenan kuma na wannan yana daga cikin bayan Allah kenan alladina yukhlisuna al-a'mal wa qa'ata lillahi ta'ala yana daga cikin bayan Allah masu ikhlasi shine mukhlisina da kasara ga lamun masu ikhlasi masu tsarkace aiki da da'a da bauta ga Allah madaukakin sarki al-muhimmu annabi Yusuf alaihi salatu wa salam yana daga cikin wanda Allah ta'ala ya zabe su da annabtaka da risala kazalika yana daga cikin bayan da suke tsarkake ibada da aiki da niyyoyi da Allah madaukakin sarki kamar da muka ce sauran annaba ma Allah su bana da wannan sima to idan wannan haka lamarin yake Allah ya a annabi su sauran annaba ma Allah ya zabi su da wannan sifa da ya faɗa malamai suka ce to wannan shi yake nuna cewa a cikin jinsin bil adama to annabawa su ne afdalun nas inda kana magana cikin jinsin bil adama su suka fi daraja don Allah ya zabe su Allah ya zabe su saboda ka tuntu kowa daraja ke kun gane ko da haka babu wani wanda zaka kwatanta darajar shi da Allah ya Allah bi ma'ana babu wani waliyi babu wani waliyi ko kudi ko bauti ko wa'i da za ka ci ya kai annabi gwani annabi ka ci ya kai annabi ballan sana ba ka ci ya kai annabi kun gane wannan sannan a cikin wannan al'umma babu wanda kai darajar sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam su ne khairun nas cikin wannan al'umma don haka da kaɗai da annabawa sai sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu wani waliyi ko wani waye wanda kai su daraja wannan shi ne كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين a ci gaba sai ce wata bakal ba ba to sai suka yi riganga suka yi tsere ya zuwa ga kofa wa kadda min zuburin sai ya ga masa riga ta baya wa alfa ya sayyida ba sai suka yi mijinta mai gidanta kenan a gurin ƙofa. a taswirar ƙur'ani ga wannan mashhad a wannan gaba yana nuna cewa ita wannan matan lokacin da ta yi irin wannan kimki da wannan filan don ta cimma manufarta ta sarra hama a su da wannan ta gwada mashi ga bukatarta wanda muka ce abin da ya faru a annabi Yusuf ya nemi tsayin Allah ta'ala ya bayyana mata dalilan da suka hukunta ba zai iya afkawa cikin wannan alfasha ba ba zai iya ba ta haɗe kai wajen cimma muradin ta ko bukatar ta ba bayan wannan to ana sawara maka alim da ya faru shi ne to annabi yusuf a daidai wannan gaba sai kokarin samun mafita kun gani in ka sawara wannan mawukin da suke ci yanzu annabi su sai ma ta tunanin ya za a yi tsere wani mataki zai kawai ya zama masu samun mafita kun gani don haka sai tunanin abin da zai yi ya kukutar da kansa daga wannan makircin nata ya samu tsira kawai sai ya ruga su yadda shi ko ba da niyya ya ne ya fita ya fashi hannun hannun sa ke ake tafo ya kwaci hannun sa. to abin da ya faru ke don haka sai ya fizgi jiki ya ruba da gudu ya doce wajen kofa da zimma da sa. ita kuma saboda tasirin wannan sha'awar ta aka da ganin cewa lalle ta riga ta yanke hukunci tana son lalle sai buƙatar ta tariya sai ta kasa abubuwan haka ta bi sai ta bi shi ta baya kun gane ko da ta bi shi ta baya sai sai ta cin mashi da ta cin mashi sai take tsarin rike shi don kada ya tsaye ya sa gaban sa inda ya dosa ta cin mishi ni za ta kama sai ta kama rigar shi don ta rike shi kada ya tsaye ta sake mufawara la'alla za ta ci nasara ko gani ba to duk wannan duk wanda sai masa shi kun ka ba tsari ba yana wani hizbi cikin sa sai yiga tsabi sai ta yaki don haka sai zama yiga ta yage ta bangaren baya inda ta rika wani shine cewa wasaba kalbaba sai suka yi riga riga wajen kofa shi kokarin ya arce ita kuma ta kasa hakuri ta bishi wa qaddas hu min dubure sai ta yaga masa riga ta baya wa qaddas hu ita matar wato wa qaddas fi'il wannan fi'ili na qaddas fa'ilin sa shine hiya ita matar ita ce ta yaga hu riga shi annabi Yusuf min dubure ta baya Kana uwan nike shi kada ya tsaye ne a kokarin sanin ta ga shi bukatar shafi na biya shi ko da kwarai sun bai jinsa ta haka wannan hukunta sai ga sake ce sai yaki shi ne ma na wakar dafka mai sahu da jihohi wannan samu da ake yi da kashi sai cewa alfa ya sayi da ha lalaba. sai suka iske shugabanta mijin take na lalaba ya gashi a bakin kuma ya dawo ne ya faru alhimmi ne sai aka su shi bakin kuma sun kwaso irin wannan rigima da gudu ta biyo shi tana rike da shi jiga ta ta yage kwatsam sai ga gami mijinta a bakin kowa shine wa alfa ya sayi da lazin ba kun gane ko miji muka ce kuma shi ne azizu misra yanzu watan tana ganin mijinta sai ta canje yanayi gaba ɗaya kun gane ko canjin yanayi shine qalat ma da zamu mana arada bi ahlika illa an yuzdana aw azabun alim ha ah ma da zawo mana rada bi ahlika an illa an yuzdana aw azabun alim yau to wannan shine canje yanayi da usuli da kai kafin a iske mai gida yanzu ta shine kokarin ta rike yin su a koma don bukatar ta sani to akwai yanzu ana ganin mai gida sai rawa ta ne ta canja sai usulubin ya zama kala sai ta ce ba da za'u mun arada da ahlika an tana magana da bai gidan kenan menene sakamakon wato ba abin da ke sakamakon man arada da ahlika su'an wanda yanda zai aikata mummuna abu shine zina da iyalanka illa an yusana kada sai a a kai shi kurkuku a daure shi kenan au azabun alim ko sa azaba mai radadin gaske wata kuma gaba da ta canza lamarin ta canza labarin ta canza muke kun gane ko kamar sakon da take isar masa shine annabi su ya nemi zai da isa shi ya ta koro shi suka yi wajen ba da haka tana gaya mashi wannan yaron da ya nemi zina da ni a matsayin iyalinka ba abin da ya dace da shi sai a kai shi kurkuku ko mashi azaba azaba mai rafi wanda kun ga wanda ba shi ne waƙe ba gaskiya shi ta muka ce ta canza abin gaba ɗayansa ta canza abin gaba ɗayansa kun gane ko yanzu wannan shi ne abin da ya faru wanda muka ce su a nan yana nufin zina da aftawa iyalin sannan ma da zama mun arada bi ahalika ma da zama mun arada bi ahalika ma wannan ma malamai suka ce zaman ya an sab ce ma da ahalika su wanda ya yanda yin mummunan abu da iyalanka illa an yi zana sai a masa wato shi a kai shi gurgugu a wazabin alim ba masa zama mai rage ka ɗauke na siya ya fi dacewa akwai malaman da suke itibari ta a matsayin mace istisaniya wato ma jaza zai zama sakamakon wanda ya bukaci ya afka mai ya halaka da mummunan ake yi wannan zina kun gani illa an yuzdana wa azabun alim kamar ke nan da kasa kuma sai ta bada an sabbi amma muka ce ka kadiri ne zance ya fi fitowa da sai sai sarji gaskiya domin idan ma ta zama nafiya aka kawo istisna bayan ta ya zama wazin ko gani ba ya zaka ce mini mace istifaniya sannan ka kawo min kuma istisaiya bayan ta wanda wanda yana buƙatar wani kani kanci ko ku gani ba amma in kace mace nafiya ba ta buƙatar komai wa min alamar yake ba abin da ke sakamakon wanda ya bukaci ko yadda ke yalanka da aikatan muna ce a yi masa wajen shi ce a kai shi gurku ko a yi masa zama a zama da shi ke nawa bari kun gane ko to nan wani ko malamai suka ce a nan wurin ta ambaci abin da take gani shi ne dace a yi ma wanda ya nufe ta a matsayinta na matar shi a tsayi na ukuba kurkuku kenan ko azabun ali amma abin zai baka mamaki a nan wurin ta ce a kashe shi ba Ba ta ce ai ya kamata ta ambaci a kashe shi ba a matar sarki ka neme ta ai daga cikin hukuncin da za a suggestin cewa ai baka ai ya kamata idan akwai ni akwai ta ce ya kamata a samu an ba da shawara kashe mutum amma ko kaɗan ba ta ambaci ne sai ta ce a dai kai shi kurkuku ko masa azaba azaba mai dade hikimar haka malamai suka ce ta faɗi wannan ne ta kauce mashi a kashe annabi yusuf saboda zaman ta tana makale da shi Yawwa har yanzu ba ta yanke kauna ba yawwa saboda ka inda aka shi kurkuku ya dawo ko aka doke shi ma dama yana nan to akwai yiwuwar nan gaba kila ta samu sa'a amma yan ka kashe cewa halas in ta bukata bata an rasa bukata gaba da wurin gurgun to shi yasa ta wa ba da shawarar kisa eh tace azaba je kamata ya masa shine an yusdana aw azabul alim amma ta kace an yi kotala da ya ka kashe shi to gaba da ita sai asara gidi ita sai asara don buƙatar ta ba za ta bi ba za ta da shi gina har da wannan matsala ta kare an rufe wannan shafi kenan wanda shi ne abin da ta faɗa a wannan gaba to idan Allah ya kawo darasi mai zuwa da izinin Allah ta'ala za mu tashi jiya za mu tafi annabi wa turai da shi annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yayi domin kare kanshi ita in ta faɗi abin ta faɗa don ta kare kanta ta wanke kanta wurin mai gidanta to shi ma annabi Yusuf a nan gaba ai da za ta zo za ta ga mana shi ma da zai da zai kokarin ya kare kanta ya nuna mai gidan nan cewa gaskiya a zanta faɗi ba haka ne ba amma ga abin da ya faɗi wannan shine wallahi ta'ala alam muna fatan da abin da muka faɗi bisa ga a Allah amfani da cewa mu ladansa wanda muka yi na kuskure kuma Allah ya yi mana ya gafarta mana ya shafe cikin zukatan wa وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته